يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد ya uwa masu sauraron mu da kuma masu kallon mu ina muku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu a ah, kamar yadda yan uwa suke kallo kuma suke sauraron mu muna so mu gabatar musu da wani darasi ko tattaunawa wacce ta gudana a cikin birnin kano tsakanin yan uwa sunna da kuma ɗaya daga cikin wasu malamai na cikin birnin kano ɗan uwa mala abdul jabbar sheikh nasiru kabara wannan wannan tattaunawa ta gudana ne a gidan shi mala abu jabbar da ke gwale a kuma cikin labararansa muka zauna tare da 'yan uwa aka tattauna <clears throat> kafin a yi wannan tattaunawa akwai kaset nasa da yake karantar da wasu littattafansa wanda dan uwa malam alkasun umar hotoro aka kawo masa wannan kaset ya ji kuma ya ji a matsayin irin na ilimi ya ga ya kamata ya yi magana da kamata ya kyala wannan abubuwan su tafi a haka ba don amana ce ta ilimi kuma abin da ya birge shi shi mala abdul jabbar ya faɗa a cikin karatuttukansa kuma yana yawan maimaitawa cewa yakan yi wani abu wanda yake adalci ne kuma haka ya kamata dukkan mai neman gaskiya ya yi cewa shi yakan yi ƙoƙari duk inda ya samu gaskiya ko a wajen wa ta fito zai karɓa to wannan sai ba ɗan uwa malam alƙasim abu ammar karfin gwiwa sai nemi wayar malam jabbar kuma ya buga masa yace da shi shi ga sunansa ga kuma inda yake amma shi ɗan izala ne amma yana so ya kawo masa ziyara don tattaunawa akan wasu mas'aloli na ilimi wanda ya ji a cikin karatunsa ya ambata da ka Allah da iko yake ashirin da biyar ga watan ɗaya na shekara ta 2013 wannan shekara kenan mun tafi wa'azi zuwa wani gari kurfi local government a cikin jihar katsina da muka dawo ran asabar 26 ga wata da muka dawo kai tsaye muka wuce gidan malam abdul jabbar damar sun yi magana ta waya cewa za a kama ziyara da aka muka je alhamdulillah dan uwa malam alkasu ya bujiro masa da abubuwan da yake ganin ya kamata a tattauna kuma alhamdulillah ya karɓe mu hannu biyu da mutuntawa da komai muka zauna muka tattauna ya kawo masa abubuwan da ya kamata a ce an tattauna bayan mun tafi ya yi wa malam alkasun hoton waya don kafin mu baro gidansa ya ba malam alkasin wasu littafai nasa kamar guda uku mukaddima ta al'azifa littafi na ɗaya da na biyu da kuma ɗaya daga cikin littafansa ne da ya raddi ga wasu 'yan uwa ahalin sunna da aka yi tafi da littafai guda uku to daga baya musa waya yake cewa shi yana ganin ya kamata ya karanta abin da yake cikin wannan littattafai ya kuma tattauna ya ga menene kusakuran menene abin da yake ganin yana da cewa a cikin tattauna da aka alhamdulillah malam alkasun ya bibiyi wannan littafi kuma ya tattara abin da yake ganin ya kamata a ce an tattauna a kai matsaloli wanda yake ganin sun kai ɗari da sha hudu wanda kowanne yana ganin akwai ta cewa a ciki ta ɓangarori daban-daban da haka alhamdulillah yau ashirin da ɗaya ga watan biyu shekara ta dubu ɗaya da ɗari a dubu biyu da sha uku mun sake kai masa ziyara muka zauna bayan sallar la'asar a gidansa da aka muka yi tattaunawa to kamar yadda yan uwa ne za su ga tattaunawar ga yadda su kasance kuma muka yi alkawari insha Allah za mu koma a lokaci na gaba domin a dora akan abin da aka tattauna sannan bayan an kalla insha Allah kamar yadda muka je da wasu yan uwa daban bayan ni sunana Muhammad Sani Abdullah Alhalidi Abul Auza'i da ke ɗorayi kamar masallacin almuntada akwai malam abubakar abdulsalam abu tariq baban gwale da kuma malam yusuf a malam musa yusuf asadin sunna da ke kaduna da kuma sauran yan uwa wanda suke masu ɗaukan kaset matasan sunna wanda suka zo daga kaduna da kuma wanda suke nan muka ɗunguma muka je muka zauna muka yi wannan zama to insha Allah ƴan uwa za su ga zaman yadda ya kasance kuma za su fahimci abubuwan yadda suka gudana ah, da kuma ɗan uwa Muktar Ishaq zai sauran ƴan uwa insha Allah ƴan uwa za su ga abin da ya gudana kuma daga ƙarshe ɗan uwa malam Musa Yusuf zai fita mana cewa abin da ya kamata a fahimta a cikin wannan ma yustafadu min aljalsa abin da za a fa'idantu a kuma ƙari da shi a cikin abubuwa na ilimi dangane da wannan zama daka da wannan ne insha Allahu takaitaccen wannan bayani zan kyale ku da abin da ya gudana domin ku kalla kuma ku amfana da fatan Allah ba mu dacewa kuma Allah tabbatar da mu akan daidai Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon bi ka nuna mana ƙarya ce kuma ka ba mu ikon guje mata wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يذلل من كان معه الحق وإن كان فضا ولم يعزز من كان وليه شيطانا وإن كان معه لأنام الضرا والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله wannan gane abin da ake ce masa ma yustafadu min hadhihi munazara abu na farko shine tattaunawa ta gabatu tsakanin dan uwa alƙasin hotoro Allah ya saka masa da alheri da kuma Sheikh Mala Abdul Jabbar Nasir Kabara Mala Alkasim ko shakka babu malami ne duk wanda yake bibiyan karatuttukansa kuma idan ka gan shi ka kalli irin zaka'in da Allah ya bashi kasan ayatul min ayatin lahi aya ne daga cikin ayoyin Allah da haka mu muna karuwa da mala musamman ta bangaren abin da ya shafi hadisi wajen inganci ko rashin ainihin wato inganci to saboda haka mala ya ji wasu abubuwa daga gurin abdul jabbar a yayin da suka kai masa ziyara da niyyar suna so a tattauna ya ɗauki littafinsa ko littattafan shi ya ba mala alƙasim ya karanta a sati bai gaza sama da sati in ba mala alƙasim ya karanta wa ina littattafan ya yi mu'akaza wato ya tsintsince wajen abubuwa ɗari da goma sha hudu wanda yake da kirkiwa a kansa a babin ilimi abu na farko shi ne wanda ya kamata masu saurare su lura zuwa gare shi in mutum ya kalli ka'idar tattaunawa ta duniya musamman akan abin da ka rubuta ya kamata a ci a koda yaushe kuma a shirye kake za ka iya kare abin da ka rubuta musamman ga duk mutumin da ya san shi shek mala abdul wurin yadda wato yake da nasaba zuwa ga karatu da kuma bincike akan harkar ainihin wato karatu wannan matsaloli 114 da mala alkasim ya ce yana da ta cewa a kansu shi abu na farko tunda shi ya rubuta littafinsa to ya kamata ya zamanto a koda yaushe yana shiri don ya kare abin da ya rubuta a cikin littafinsa amma mai sauraro zai ga yadda al'amarin ya gabata ta yadda bayan an zo an gabatar wai sai dai a ararru da matsalolin 114 a faɗe su sannan a bashi lokaci sannan ya kuma yin nazari sannan a kuma dawowa a zauna saboda haka wannan kukan kurciya jawabi ne mai hankali shi yake gana in wannan shi ne ka'idar zama ta ilimi da tattaunawa to mutane shi su hukunci in kuma ba shi ba ne sai su fahimci tsakanin bangaren mu da muke kan littafin Allah da sunnar manzan Allah ala fahimtar salafus salih sai mu ga waye yake ainihin wato kan daidai abu na biyu idan mai sauraro ya kalla mala alƙasun ya masa tambaya gurin fassara ƙur'ani ko hadisi akan samu saɓani a yadda aka samu saɓanin nan zuwa ga fahimtarwa za a koma fahimtar shi mala alƙasun in za a dogara da ita ko fahimtar shi ko fahimtar magabata ya ke sai yadda siyaƙi ya zo mu kuma a gurinmu shi ne babu yadda za a yi a fassara alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai akan fahimta sanata hadhihi umma domin sahabbai malamin su shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dukkan ɗalibin da ya karatu a makarantar annabi ya ne matsara babu wani malami a duniya da ya isa ya girajiyojin ɗin ɗaliban da za su kai ɗaliban annabi shi duk wata muguwar fahimta in ana so a kauce mata to sai dai a koma akan fahimtar su amma ya ki magana ya ce sai yadda yaƙi ya zo wannan shi ne abu na biyu abu na uku wato wa'annan matsalolin da za a tattauna a kansu bayan arado da su kamar yadda za a gani mala alƙafin ya bi ka'ida a ka'idar tattauna in an ce ga matsala ta kamata in faɗi ɗaya sai mu hallale ta a warware ta in an gama da ita sai a shiga ta biyu da haka insha Allah in mai saurari zai ma ɗan uwa ahli sunna adalci ya san cewa mala alƙasin usulubin da ya zo da shi bai saba ma ka'ida ba yana nan akan ainihin wato daidai abu na uku shine idan aka lura fita daga maudu'in da aka zo matsalolin da za a tattauna akan shi misali ya ma mala alƙasin tambaya alfarqu bainal ittifaq wal ijma' wannan ba ita ba bace matsalar da ta zaunar da mu shi sama alƙasun yake ba da amsa akan su sannan ya mamala alƙasun tambaya akan abin da ya shafi ya kawo mutum biyar wanda yake mujma'un ala fiqatihim mala qasim bai bashi amsa ba ba bai bashi amsa ba ne dan bai sani ba a'a sai dan an fita daga abin da shi ya zo za a ta zauna akan shi abin da ya kawo zaman shine abin da shi ya rubuta a cikin littafin shi shi ne ya kawo za a damu da haka wannan abin da ya kawo khariji ne ya fita daga abin da za a yi magana a kai shi yasa mala alƙasim ya zama to ba shi da ainihin wato ta cewa a ciki sannan abu na gaba wanda ya magana a akan jarhu da ta'adili idan mai saurare sun lura ya yi magana ya ci haddace tarihi ko haddace maganan jarhi da ta'adili ko maganin isnadi wannan duk bata daga cikin addini wanda mu kuma a gurinmu imam muslim habbabi ya buɗe a muƙaddimar littafinsa babi na biyar ya sa babun annal isnada min addini lallai isnadi yana daga cikin addini ya kawo haddasana hasan bin rabi haddasana hammadu bin zaidin an ayyub wa hisham an muhammad wa haddasana fudailun an hisham wa haddasana مخلد an husain عن هشام عن محمد بن سيرين قال إن هذا العلم دين فانظروا أمن تأخذون دينكم وأن الدين وأن ku الدين wajen دم ku كرب الدينكم sannan ya kuma kawo daga asimil ahwal a nubu mai siri na yake kala lam ya ya tsalo na anil islam a da lokacin da annabi yake da rai sahabbai wajen ruwaya a junansu ba sa tambaya akan ainihin wato isnadi falamma waqa'atil fitnatu lokacin da fitina ta auku fada tsakanin musulmi shine fitina qalu sai sahabbai da tabi'ai a wannan lokacin sai suka sanya ka'ida in ka faɗi magana kace annabi ya ce sai ya ce sammu da na rijalakum faɗa mana daga wajen wakazi. fa daru ila ahli sunnati sai a kalli mutumin da yake rike da sunna fa yu'khadhu hadisan sai a karɓi hadisin su wa ila ahli bida fa la yu'khadhu sai a kalli mutumin da yake dan bid'a ne sai a karban hadisin hadisinsa sannan ya tsara kawo wani eh, abdan bin usman yake cewa na ji abdullahi bin mubarak yana cewa al-isnadu min addini wannan isnadin yana daga cikin addini walaulal isnadu ba dan wannan isnadin ba la qala man sha'a ma sha'a da kowa ya faɗa abin da ya so abin da ya ga dama a yanzu wato ciki sannan abu na gaba idan mutum ya yadda ya kalli yadda zaman ya kaya kin yadda a fitar da tsarin da zai tafi yadda wannan tattaunawa a ka'idar muƙabala da munazara kamar yadda mu muka saba yi ko muke tafiyar da shi akan haka a ƙasan nan mafi yawanci ba a saba da tattaunawa ba akan addini amma mutum ya kalli ƙasashen duniya zai ga an saba ana zaunawa a tattauna akan wata matsala da wannan ya ce i wannan ya ce a'a to kuma dukkan mutumin da yake biye da karatuttukan mu an sani mu idan muka zo muna karatu abin da muke karatu a kansa shi muke karatu in wani ya zo ce yana da ta cewa sai muke to a ware rana don mutumin da muka zo muka yi zama da shi awa biyu ko uku ta lokacin za mu iya sanin ko shi waye shi ma zai iya sanin ko mu waye wannan ka'idar yadda ake ainihin wato zama kenan to sai in an lura na yi ta kokari a samar da tsari akan wannan kadiya idan mala alƙasim ya ce e to ya kawo dalilansa minti sha biyar a kanta a ba mala abdul minti sha biyar ya kawo dalilansa na a'a ba haka ba ne don ya zamanto kar a sami wato fashal kar a samu wato abin da ya shafi eh, hayaniya a gurin kar a samu fauda muna ɗaukar wannan tsarin ne don kauce ma duk abin da zai kawo zama a samu fauda muka ce in an samar da wannan tsarin mutane Allah ya ba su hankali ah, <coughs> abu na gaba kamar yadda muka bayani akan ka'idar zaman nan duk mutumin da yake so ya ma ahli sunna adalci ya kalli bangaren mu da bangaren su zai iya fahimtar zai iya fahimtar waye yake so a yi zaman nan waye baya so ainihin wato yi zaman nan wannan shine abinda da yake ainihin wato akwai ina fatar an fahimta wannan shi ne da aka shi sa kaso a samar da za tsari gurin zaman nan ai ka'ida sana abu na kusa da ƙarshe shi ne ahli sunna ba su janye ba akan maganar zaman nan lallai wa'annan matsalolin da ya faɗa abinda malam alƙasin zai yi ne zai rubuto wa'annan matsalolin guda ɗari da goma sha hudu amma ba dole ba ya rubuta masa a rubuci da hujjojinsa zai iya ɗaukan matsala ta farko shine asarin abdullahi dan masa'udu sai ya rubuta cewa yana da nasari a kansa ta ɗaya kenan matsala ta biyu ya rubuta ya ce yana da ta cewa a kanta za mu iya yin alaci a ɗauki takardar a kai masa ya nazari akan waɗannan matsalolin a kuma sa ranar da za a zauna a zauna amma mu wani son samu ne muna so wajen zama nan a samar da ka'ida ta zama akan lokaci akan wannan ainihin wato zama din wannan shine babban abin da ya kamata a lura da shi akan wannan zaman amma zama babu ka'ida babu lokaci da za a kassama na tattauna kowa ya san wannan zaman ba a shirya gaskiya ba in misali mala alƙasin ya ɗauki matsala ya bayani minti sha biyar aka dawo masa da ita idan babu ka'ida yi awa ɗaya yana bayani a iya magana ya ce bai gama ba ta kuma baka da yadda za ka da shi dama abinda ba haushe yake cewa iya ruwa fidda kai dukkan matsalar da zai kawo a minti sha biyar da alƙasin shi ya san yadda zai ya bada amsa a kanta a minti sha biyar in ya bada amsa mutane na ji in ma bai bayar ba mutane na ji shi ma iya ruwa fidda kai duk matsalar da mala alƙasin zai kawo a minti sha biyar shi ya san yadda zai ya bada amsa a kanta in ya ba da amsa mutane na ji in bai ba da amsa ba mutane na ji wannan shine babban abin da muke so a lura da ainihin wato shi akan wannan ka'ida ta ainihin wato zama din daga ƙarshe muna addu'a Allah ya taimaki duk wanda yake taimaka ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ba akan sunna yake ba muna roƙon Allah ya shirye da shi ya dawo kan sunna kuma muna da yaƙinin ba abin da zai tabbata a doron ƙasa a matsayin addini in ba littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da haka yan uwa za mu tsaya a nan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kuma ya ka an gama haka